Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana a wannan la'asar. Ranar goma ga watan Maris shekarar 2017 a kan mitoci da suka hada da 25, 41 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar kuma ana jimbo ta tashar mu ta VOA Africa a zango 200.5. Sannan kuma za a je mu ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalol da niya a kasar Nijar. a yayin da duniyar gizo kuma ta intanet za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com jama'a barkanku da wannan lokaci baba ya kuma kiri ne tare da naziru ahmad hausawa za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin kafin ku ji rahotanninmu ga kanun labarai jihohi shida na kalubalanta umarnin shugaban kasa donald trump da aka sake wa gyara da ya hana 'yan kasashe shida da mafiya yawa musulmai ne shiga amurka babban janar mai kula da sojojin amurka afirka ya faɗa a jiya alhamis cewa ko da an shafa kungiyoyin 'yan ta'adda matasa da ke da matukar yawa a yankin za su ci gaba da fuskantar barazanar shiga cikin aikata ayyukan ta'addanci To bayan kun gama jin labaran duniya za ku ji irin godiya da shugaba Muhammadu Buhari ya yi wa al'ummar Najeriya bayan dawowansa daga hutu a kasar Ingila. Ina godiya ba misali kuma ba iyaka. Babu abin da zan yi in saka muku sai in ci gaba da muku aiki kuma in riƙe amanar ku. a jamhuriyar niger kuma maluman makaranta ne suke yajin aiki wadda ya kai ga gwamnatin kasar tana zargin maluman da yunkurin kawar mata da farin jini su hodi su gaya ma 'yan kasa so nawa ne mu da su mun ga juna bisa kan yajin aiki da muke nan gai in sun tabbatar da cewa mu da su mun ga juna kenan yau ma sun yi samun hujja suke kenan 'yan adawa da kenan yau su ne suke nan ga tura mu har yau a najeriya kuma za ku ji irin murna da farin ciki da wasu talakawan kasar suka yi na dawowan shugaba muhammadu buhari gida sa'adan kuma mahmud lalo zai kawo muku shirinsa na duniyar amurka duk sai bayan kun sha labarai Assalamu alaikum masu sauraro. Kotun kundin tsarin mulki ta Koriya ta Kudu ta kaɗa ƙuri'ar da aka sami gagarumin goyon bayan tsige shugabar ƙasa Park Geun-hye. Mai rikon mukamin babban alkali Lee Jong-mi ya karanta hukuncin da aka yanke daga kotun kundin tsarin mulkin ƙasa da ke Seoul a yau Juma'a, wanda aka yada shi kai tsaye a kafafen yada labarai na ƙasar. 자유한국당은 Mun haƙiƙanta cewa akwai riba mai yawa wajen sauke wadda ake tuhuma daga ofishi, saboda haka da murya ɗaya ta alƙalancinmu mun goyi bayan tsigewar an kori shugabar ƙasa Gunhe. Duka alƙalan kotun tsarin mulkin takwas sun goyi bayan ƙudurin da majalisar ƙasar da suka bayar da ya sami goyon bayan sama da kashi biyu cikin uku da ake bukata na goyon bayan tsige Park daga mukamanta biyo bayan zargin cin hanci da rashawa da kuma yin ko in kula da lalaci. kotu ta bayyana hakan da laifi mai girma a cikin kundin tsarin mulki da ake zargin park ta hada kai da ta hada kai da tsohuwar kawarta chosun sel domin tursasa gamayyar kamfanoni su ba da gudunmawar fiye da dala amurka miliyan 69 ga wasu kamfanoni guda uku na jabu ana zargin cho na da wani irin iko da ya wuce kima akan shugabar kasa park da kuma ma'aikatanta tamkar ta mallake ta duk da ba ta da wani mukami a gwamnatance jihohi shida na kalubalantar umarnin shugaban kasa donald trump da aka sake wa gyara da zai hana kasashe guda shida mafi yawan musulmi shiga amurka jihar hawaii ta gabatar da kara inda ta kalubalanci wato sabon umarni na gwamnatin tarayyar wacce za ta cutar da musulmi da suke zaune a jihar da ke tsibirin tekun pacific sauran jihohi biyar kuwa sun hada kawunansu ne domin su kalubalanci sabuwar dokar ta trump wacce ake so ta mai gurbin ta farko da kotunan amurka suka yi fatali da ita jihar washington da ke gabar yammacin amurka ta kalubalanci umarnin shugaban kasan na farko inda take bukatar alkali a setel da kotu ta yi tsayin daka kan tabbatar da wato dakatar da dokar trump ta ranar 27 ga watan janairu sa'annan dakatarwar ta yi aiki akan wannan sabuwar da white house ta gabatar babban attorney janar a jihar washington bob ferguson ya ce jihar tana da kwakwaran madafa a kan shari'ar babu shakka an takaita umarni a sabon dokar ta trump amma hakan baya, baya nufin wato za a wanke matsaloli da dokar ta gudanar ba a kundin tsarin mulki jihohin oregon da minnesota da new york sun hada kai a matakin shari'a da jihar washington sai kuma jihar massachusetts ta bayyana a jiya alhamis ita ma za ta shiga cikin jerin jihohin a satin nan na gaba a kan kin amincewa da dokar ta labaran duniya kuke sauraro daga sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc To a nan kuma babban janar mai kula da sojojin Amurka a Afirka ya faɗa a jiya Alhamis cewa ko da an shafa ƙungiyoyin 'yan ta'adda matasa da ke da matukar yawa a yankin za su ci gaba da fuskantar barazanar shiga cikin aikata ayyukan ta'addanci saboda rashin dama a fannin tattalin arziki. A yayin da yake magana a kwamitin 'yan majalisar dattawa ta sojoji, Janar Thomas Waldhauser, kwamandan da ke jagorantar dakarun Amurka da ke Afirka ya ce matsalar tattalin arziki da matasa ke fuskanta a nahiyar Afirka shine babban ƙalubale a yankin. Waldhauser ya ce, "Za mu iya kakkaɓe gaba ɗayan 'yan ISIL da Boko Haram a wannan yammacin, amma za a iya mai gurbin su a cikin mako guda." Matasa a Afirka na shiga ƙungiyoyin ta'addanci saboda suna buƙatar ayyukan yi, suna buƙatar rayuwa mai kyau, ya kuma ƙara da cewa akasarin ɓangarorin yankin na fama da rashi akan aƙidar. janar din ya yi nuni da yara da maza da mata 'yan kasa da shekaru 15 waɗanda su ne kaso 41 cikin 100 na yawan al'ummar afirka ya faɗa wa mahukuntan amurka cewa yara a afirka na buƙatar su samu rayuwa mai amfani a gaba wacce za a iya samun ta ne kawai ta hanyar saka jari a yankin 'yan majalisar afirka ta kudu na tunanin gabatar da doka a kwanan nan da za ta takaita haɗa-haɗar kasuwancin fita da ƙahon mugun dawa domin amfanin kai gwamnati na bukatar gabatar da daftarin doka a farkon wannan shekara cikin kwanaki 30 domin mutane su tofa albarkacin bakin su wanda za a kammala a yau dokar na son gwamnati ta ba da damar hada-hadan kasuwancin a cikin gida na kaho mugun dawan kenan gami da ba da damar fita da kaho na mugun dawan wato guda biyu a lokaci guda amma domin amfanin cikin gida a ƙarƙashin doka mai ƙarfi ma'aikatan harkokin muhalli ta afirka ta kudu ta bayyana cewa za a buƙaci cikakken bayanin kowane ciniki na wato mai saye kenan da mai sayarwa a takardar izini da kuma bayanin jinsi na kowane ƙaho da aka sayar an dai haramta wato ciniki na ƙahon mugun dawa a afirka ta kudu a shekarar 2009 a shekarar 2015 wasu masu kiwon mugun dawan guda biyu suka yi nasara a kotu inda suka kalubalanci dokar haramci na cikin gida gwamnati ta yi kokarin juya akalan wannan dokar ta hanyar ɗaukaka ƙara amma ba ta yi nasara ba ma'aikatan harkokin muhalli ta gabatar da dokar domin hukunci a kan kotun da ta yanke a shekarar 2015 daftarin dokan ya yi wa makiyayan ainihin mugun dawan daɗi matuƙa wanda suka daɗe suna neman wato a ɗage wannan haramcin. Nasarar bazata da shugaban Amurka Donald Trump ya samu a shekarar da ta gabata a zaben shugabancin kasar Amurka ya juya akala zuwa goyon bayan 'yan ra'ayin riƙau. A yanzu tarayyar Turai na fuskantar manyan zaɓuka guda uku nata, wanda za a gudanar a wannan makon wato a kasar Holland. Labaran duniya kenan aka ji daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. madalla shugaban ƙasar najeriya muhammadu buhari ya dawo gida bayan hutun kimanin kwanaki 50 da yi a ingila tare da duban lafiyarsa shugaba buhari ya miƙa matuƙar godiya ga 'yan najeriya musamman mataimakinsa farfesa yami osinbajo ga umar faruk musa da ƙarin bayani daga abuja a daidai lokacin da shugaba muhammadu buhari yake jawabai da ganawa da manyan jami'an gwamnati a abuja a wasu sassan najeriya rahotanni na shigowa cewa ana can ana bukukuwa da shagulgula a cewa shugaba muhammadu buhari ya dawo bayan da ya share kwanaki kusan hamsin yana hutu da kuma tsarin duba lafiyarsa a ingila ga dai bayanin da shugaba muhammadu buhari ya yi ga 'yan najeriya da harshen hausa Assalamu alaikum jama'ar Najeriya maza da mata. Ina isar da godiya ta gare ku saboda addu'o'i da aka yi ta yi kuma ana cikin yi saboda rashin lafiya da ta same ni. Ina shaidawa jama'a cewa gani gida na ji sauƙi alhamdulillah. Wannan addu'o'i da goyon bayan da aka bada ya ƙara tabbatar da cewa jama'ar Najeriya sun amshi wannan shugabancin gwamnatin tamu. ina godiya ba misali kuma ba iyaka babu abin da zan yi in saka muku sai in ci gaba da muku aiki kuma in riƙe amanarku ina roƙon jama'a ba sai sun zo abuja ba na dawo zan ci gaba da aikina kuma in ci gaba da yi wa ƙasarmu najeriya addu'a allah ya ba mu zaman lafiya ya ba mu damana mai albarka masu mugun nufi kuma Allah ya shiryar da su ya haɗa kan mu duka a bisa gaskiya da soyayya ga juna. shugaba muhammadu buhari kenan shugaban najeriya wanda ya dawo yau da asuba daga hutun kiwon lafiya a ingila daɗin daɗawa a jawabin da shugaba muhammadu buhari da harshen ingilishi ya ce ko da yake ya samu lafiya kuma ya gode wa addu'o'in da 'yan najeriya musulmai da kiristoci suka yi ta masa a lokacin da yana jinya akwai bukatar cewa lokaci zuwa lokaci zai rika sake duba likitocinsa domin a ƙara duba shi kuma a bashi magani amma fa saɓanin ko marmakon a rika turo tawaga tawagar mutane daban-daban daga sassa daban-daban na najeriya suna zuwa yi masa barka da dawa da kuma murnar samun lafiyarsa shugaban ya nemi alfarma ga 'yan najeriya cewa kowa ya tsaya inda yake kuma a ci gaba da yi masa da najeriya addu'a akan samun lafiya da kuma zaman lafiyar kasar a yanzu dai bayanai sun fito daga gwamnati cewa ranar litinin idan allah ya kai mu shugaban zai aiki wasiƙa zuwa ga majalisar ƙasar najeriya kamar yadda dokokin najeriya suka tanada ya ba su bayanin dawowarsa da kuma aniyarsa ta ci gaba da mulkin najeriya a matsayin shugaba kafin wannan lokacin dai farfesa usman banjo kenan zai ci gaba da danawa a matsayin muƙaddashin shugaban najeriya umar faruk musa mura amurka a abuja najeriya muna jiran mafita daga Allah Ubangiji na raba. Najeriya ko yau ko gobe ba a da Umar Faruk Musa har yanzu a ƙasar ta Najeriya. Wasu talakawa ne suka bayyana farin cikinsu da murna na dawowar shugaban ƙasar muhammadu Buhari. Shugaban da ya sauka a jihar Kaduna ne a filin saukan jiragen sojin ƙasar. Wakilinmu Lawal Ikara ya je filin a inda shugaban ya sauka kuma ga rahoto da ya aiko mana. A ƙarshe dai shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya sauka a filin jirgin sojin sama wato Air Force Base da ke nan garin Kaduna. Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da ya sauka da misalin karfe bakwai saura minti goma sha tara na safiyar wannan rana ta Juma'a yana sanye ne da riga kaftani mai duhu da kuma hular ƙube da takalmi sau ciki. bayan saukowar shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ne ya gaggaisa da wasu waɗanda suka zo tare shi ciki har da mataimakin gwamnan jihar Kaduna. kafin ya shiga ƙaramin jirgi mai saukar ungulu don wucewa babban birnin tarayya Abuja. jim kaɗan bayan ɗagawar jirgin shugaban ƙasa muhammad buhari zuwa abuja nema manema labaru suka nemi jin ta bakin mataimakin gwamnan jihar kaduna barnabas bala bantex ɗin da ya jagoranci tawagar jami'an gwamnatin jihar kaduna da suka tari shugaban ƙasa muhammad buhari lallai ya tsaya ya tambaye mu ina gwamna yaushe zai dawo yaushe malam nasu zai dawo mun gaya mishi ah, garan da zai dawo kuma ga nan ga sauran kusoshin gwamnati mun tsaya mun haɗu da shi an sha hannu da shi an shi lafiyar shi lau ya yi dariya ya gaggai da mutane kuma bai tsaya ba ya wuce don ya koma kan bakin aiki wato kome wasu daga cikin 'yan jaridun da suka yi sammako don ganin saukan shugaban ƙasa muhammadu buhari za su ce buhari ya dawo akan idona a a 401 flying training school da ke air force base kaduna kuma na ɗaya daga cikin waɗanda za su shaida su ba da labari yadda suka ga jikin baba buhari yadda yake cikin ƙoshin lafiya da annuri yadda ya kamata gaskiya zan iya tabbatar maka da cewa koren da aka zaɓi mai girma shugaban ƙasa ban yi farin ciki ba kamar yadda nake a yau na dawowar shi kusan man kwana a a filin jirgin sama muna jiran zuwan shi kuma alhamdulillah bukata ya biya gashi ya dawo kuma mun shaida mun gan shi ya gan mu ya dago mana hannu mun daga mu shanu alhamdulillah alhamdulillah tuni dai labarin dawowar shugaban kasa muhammadu Buhari ya cika gari kusan kuma ko ina ka je abin da ake tattaunawa kenan ga ma abin da wasu al'ummar jihar Kaduna ke cewa game da dawowar shugaban kasa muhammadu Buhari sunana Tijjani Idris tun da daddare da na ji labarin an ce ba har dai dawo bacci ma na kasa yi dai fata na Allah ya bashi lafiya Allah Allah ya kara mai lafiya Allah ya bashi iko rike wannan mulki ya kama lafiya cikin koshin lafiya sunana Adamu Musa Angwandosa baba ya dawo Allah ya kara mana lafiya to zan so baba ya duba ya ga yanayin halin da kasan take ciki a duba dai ma mutane a samu saukin rayuwa. Assalamu alaikum sunana Aliyu an fi saina da alam mama. Ba abin da sai dai ce mun gode ma Allah da Allah ya ba mu baba lafiya. Ya ubangiji Allah kara mana lafiya da zama lafiya. Allah ya bashi ikon riƙe ƙasar nan namu Najeriya. Sunana Balarabe. Gaskiya ina murna da dawon baba sosai. Don saboda wannan rana ne na farin ciki a wurinmu da wannan dattijo ya dawo a wannan kasa. tuni dai shugaban kasa muhammadu buhari da ya wuce abuja ya gana da mataimakin shi farfesa yami banjo da kuma ministoci da wasu gwamnoni inda ya godiya ga 'yan kasa tare da tabbatarwa da duniya cewa yanzu kam ya samu sauki isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya ya ubangiji sarkin baiwa Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon nake kullum sahe ka ba. Kuma ajalla a gaida lawal ikra. A jamhuriyar Nijar kuma maluman ƙasar ne suke yajin aiki na makonni na kwanaki biyar a wannan mako kuma suna shirin yin hakan a mako mai zuwa. saboda zargin gwamnati da saba alkawari wacce ta dauka a wata yarjejeniyar da suka kulla a ranar 13 ga watan disamba shekarar 2016 hukumomi a nijar je sun yi kiran taron manema labarai inda suka wanke kansu daga wannan zargi da malumma ke musu ga wakilin sulaiman muni barma da ƙarin bayani ministan makarantun koyon aikin hannu tijani abdulkadiri ya fassara bayanan shugaban kwamitin ministocin da ke kula da sha'anin ilimi bazum muhammad magana da nake maka yanzu ba mushallakwal inda ke tambaye tambayo gwamnati bashin albashin shi kuma gwamnati ta dauki alƙalin cewa duk wata kamar yadda ake bin ma'aikacin gwamnati za a ɗori biyansu kuma ana cikin biyansu sannan suka kawo an su bayanai wani musamman na ƙarin kuɗi muka kwatanta musu cewa yanayin da ake ciki ba gwamnati damar ta ce ta yi ƙarin albashi da ya shi aiki da kwana biyu ne suke yi kahin ma mu samu yarjejeniya amma sai muka ga wai bayan duk wannan kuka nasu an shahe shi suka hiddo wata takarda na cewa a yanzu ba ma kwana bibi sati sati za su dorin yaji aiki magana da nake muka yau sati guda kaga duk wannan satin sun ce mushanin lakwar kasu ta makaranta da yake mai da martani akan waɗannan kalamai shugaban kungiyar malamai tasi na sai mun kai lahalidu cewa yake ba haka zancen yake ba akwai abokan aikin mu na secondary da su sun samu lambobin su tun watan october hal yanzu bu su samu bu su har samu biyan su na eh, eh, eh, wata guda da ya kamata a ba su hal yanzu bu samu biya na albashi albashi na wata guda yo in kuna tuni sun dauki alƙawari cewa za a ba da giri ko kun ji jiya sai da ya hudu cewa da sun kai simulation din su wannan giri in nan bisa ya biya shi yo bisa ya biya shi a lokacin da mutane guda biyu guda uku suna sata miliyar ɗari biyu kuma a ke muna wai yau ba a samu miliyar hudu ko miliyar biyar da za a ba mutum dubu 62 gwamnatin ta nijar ta ce bayanan da ta samu daga waje na kwatanta wannan yajin aiki na malaman makaranta da wani yunkurin kawar da ita daga karaga da haɗin gwiwar wasu jami'an fafutukar ƙasar burkina faso maganar da ake yau ba magana bace ta kwadago ba magana bace ta ma mushannin lakwal hakinsu a magana ce ta siyasa muna da labari an yi taro abuja inda aka sara musu aka kasa musu yadda kamata hanyoyin da kamata a bi. Sai dai babban sakataren kungiyar mun kai Halidu ya watsar da wannan zargi yana mai cewa. A lokacin da su suke adawa su hodi su gaya ma 'yan kasa so nawa ne mu da su mun ga juna bisa kan yajin aiki da muke nan gai in sun tabbatar da cewa mu da su mun ga juna kenan yau ma sun yi samun hujja suke kenan 'yan adawa da kenan yau su ne suke nan ga tura mu amma bisa ya samu wannan hujja tun da ba haka nan muke. gwamnatin ta ce a shirye take ta ci gaba da tsare-tsaren da ta sa gaba domin tantance malaman da suka cancanci su ci gaba da aikin karantarwa a kasar Nijar. yayin da kungiyoyin malamai na kos da sinasef ke danganta wannan gwaji tamkar wani bita da kulli irin na huce takaici a kan malaman makaranta sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger wannan kiɗin tica ne wannan batun tica ne uban karatu a gaida sule mummuni barma wannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc yanzu kuma karfe goma da minti sha tara na safe a nan washington dc ga shirinmu na gaba jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar amurka wanda ke zuwa muku daga nan sashin hausa na murya amurka a nan birnin washington da ke gundumar columbia sunana mahmud lalo sabon umarnin hana shiga amurka ga wasu kasashe mafiya rinjayen musulmi da kuma wani rukunin 'yan gudun hijira da shugaba donald trump ya bayar ya zo ne makonni shida bayan umarni na farko da ya rattaba wa hannu a farkon hawan mulkinsa wanda ya janyo cece kuce da rudani a filin tashi da saukar jiragen amurka da dama wato kafin daga baya wasu kotunan tarayyar kasar su dakatar da umarnin na shugaba trump fadar ta white house ta kare wannan sabon umarni da ta ɗauka inda ta ce matakin an ɗauke shi ne domin a kaucewa zuwa kotu a kuma yi hanzarin kare kan iyakokin amurkan rex tillerson shine sakataren harkokin wajen amurka and the State implement the provisions in this order. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka za ta aiwatar da sassan kamar yadda ya kamata kan yadda za a rika barin 'yan gudun hijira suna shiga Amurka idan har aka tabbatar cewa ba sa tare da wata barazana ga Amurkan. Sai dai ba tare da ɓata lokaci ba, 'yan jam'iyyar Democrat a Majalisar Dokokin Ƙasar suka soki wannan sabon umarni inda suka ce umarnin ba shi da bambanci da na baya. kamar yadda chuck shoma shugaban marasa ranja a majalisar ya ce it's barely a fresh coat of paint on the same car that doesn't drive wannan tamkar a ce an yi wa wata mota fenti ne wacce kuma ba ta iya tafiya su ko masu rajin kare haƙƙin bil'adama cewa suka yi har yanzu dokar tana nuna wariya ga musulmi saboda haka haramtacciya ce kamar yadda Lee galan na kungiyar da ke kare haƙƙin baƙi ta ACLU ke cewa. it from the as we expected An kirkiri wannan umarnin ne daga na farko kamar yadda muka yi tsammani. Umarnin ya tsama masu takardun izinin zama na dindindin. Amma kuma bai kawar da matsalar nuna wariya da muka gani a farko ba, kamar biya wani addini. Kuma za mu ci gaba da kalubalantar wannan umarni. To kuya 'yan gudun hijirar Siriya da ke shirin shigo Amurka suke kallon wannan sabon umarni? Mahmud Mansur na ɗaya daga cikin 'yan Siriya da ke zaune a Jordan inda yake jira ya shigo nan Amurka. Mun kwashe shekara guda muna jira. An yi mana jarabawa a matakai daban-daban. Yanzu a ruɗe muke. Mun kuma gaji saboda tsawon lokacin da muka kwashe muna jira. Mun yi yunkurin shiga, amma kuma wannan umarni ya dakatar da mu. sai dai ba haka lamarin yake ga 'yan ƙasar iraki ba domin sabon dokar ta tsame ƙasar daga jerin ƙasashen da shugaba trump ya dakatar daga shiga amurkan wannan na ƙasar irakin mai suna fadi ya nuna farin cikin sa dangane da wannan sabuwar doka wannan abu ne mai kyau tunda za mu iya shiga amurka mu nuna wa duniya cewa ba mu da illa watakila wata rana ma za mu kuma ƙasar mu domin mu gyara ta wannan sabon umarni na hana wani rukunin ƙasashe waɗanda musulmi suka fi jaye shiga amurka da gwamnatin ta Trump ta yi wa garin Bawul zai fara aiki ne ranar 16 ga wannan wata na Maris. Umarnin zai haramta wa 'yan kasashen Siriya da Libya da Iran da Somalia da Sudan da Yamal shigowa nan Amurka na ɗan wani lokaci. Tuwari yau a ranar Litinin da ta gabata ne 'yan jam'iyyar Republican suka ɗauki kwakwaran matakin farko na taimakawa shugaba Trump ya cika alkawarin da ya yi a lokacin yakin neman zaɓe kan sauya tsarin kiwon lafiya nan da aka fi sani da Obamacare. a tsarin da 'yan jam'iyyar republican a majalisar dokokin ƙasar suka fara shirin samarwa za a ɗage hukuncin biyan tara ga waɗanda suka zaɓi ƙin amfani da tsarin inshorar lafiya wanda shine batu da trump ya fi nuna ƙorafinsa a kai tsarin kiwon lafiyar har ila yau zai sauya hanyar da take bai wa marasa galihu damar cin gajiyar tsarin kiwon lafiya ta hanyar amfani da tarihin yadda suke biyan haraji a wani taron manema labarai da suka gabatar ranar talata da ta gabata 'yan jam'iyyar republican da ke majalisar dokoki sun baje irin abubuwan da tsarin kiwon lafiyar nasu zai kunsa greg walden dan majalisa ne mai wakiltar jihar oregon za mu samar da kariya ga marasa lafiya da ke fama da wata cuta tun kafin su shiga tsarin inshorar sannan za mu bar matasa su ci gaba da zama a ƙarƙashin inshorar iyayensu har sai sun kai shekaru 26 kuma ba za mu yi musu shigo-shigo ba zurfi ba kuma shirin zai hada hadda waɗanda suke ƙarƙashin shirin medicaid da ke tallafawa marasa ƙarfi a dai shekarar 2010 aka samar da tsarin kiwon lafiyan da ake kira affordable care act wanda aka fi sani da obamacare kuma tsohon shugaban amurka barack obama ya kasance yana alfahari da wannan tsari a matsayin abin da gwamnatinsa ta bari na tarihi da zai amfani amurkawa sai dai tsarin na ta shan suka musamman ma daga shugaba donald trump wanda ya ce tsarin ba shi da kan gado yanzu dai lokaci ne kadai zai bayyana makomar wannan sabon tsarin kiwon lafiya da gwamnatin ta trump ke shirin samarwa musamman idan aka yi la'akari da cewa a cikin 'yan jam'iyyar ta republican akwai waɗanda ke ganin babu bambanci tsakanin tsarin na obamacare da wanda shugaba trump yake so a samar sannan baya ga haka akwai 'yan democrat da ke korafin cewa kawar da tsarin na obamacare zai sa wasu miliyoyin mutane su rasa inshorar lafiyarsu. su masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na duniyar amurka a wannan zango sai kuma wani mako idan allah ya kai mu za mu zo muku dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin daukacin waɗanda suka yi ɗawainiyar haɗa muku wannan shiri ni mahmud lalo nake cewa a hutun ƙarshen mako lafiya daga nan sashin hausa na murya amurka a gundumar columbia to yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da kuka aiko mana sakon farko ta fito ne daga salim abubakar imam jingir shugaban ƙungiyar muryar talaka reshen jihar plateau ka ce hakika mu talakawan najeriya muna matukar farin ciki da dawon shugaba muhammadu buhari gida daga london bayan jinyar da yi da fatan allah ya kara masa lafiya ya kuma ba shi ikon sauke nauyin da ke kansa na shugabancin 'yan najeriya amin ta gaba ta fito ne daga tanimu inuwa zangon buji da murtala ibrahim zangon daura ku ce salamu alaikum voa don allah ku ba mu dama mu yi wa shugaban mu najeriya muhammadu buhari barkan dawowa kuma muna fatan shugaba muhammadu buhari ba zai manta da irin gudunmawar da al'ummar najeriya maza da mata suka bashi ba wajen yi masa addu'o'i allah ya bashi lafiya ba dare ba rana don haka ya kamata shugaba buhari ya duba halin da talakawan najeriya suke ciki salam voa hausa a madadin al'ummar karamar hukumar dabban tare da daukacin al'ummar jihar bauchi muna yi wa shugaba muhammadu buhari barka da dawowa da fatan allah ya kara masa lafiya amin sako daga bala muhammad dambun jihar bauchin najeriya assalamu alaikum voa hausa don allah ku isar mana da sakon taya murnin ga dawowar shugabanmu muhammadu buhari daga wurin jinya hakika wannan rana abin farin ciki da annashuwa ne a cikin zukatanmu duk da cewar akwai wasu da ba su son haka da ƙashe muna fatan allah ya ƙara ba shi lafiya ya kuma kare shi daga duk sharrin masharinta a duk inda suke gida da waje amin sun amin sako daga rilwanu sa'idu gayari da aisha alhaji lawali gayari a jihar zamfara najeriya da kuma amadu ladan girku da ibrahim abubakar maiduguri daga jihar borno najeriya da ƙashe sai ta fito daga ilyasu muhammadu tungan bako ka ce godiya ta tabbata ga allah sarki ta'ala da ya karbi addu'ar jama'a daga ciki da wajen najeriya akan shugaba muhammadu buhari ya allah ka ba shi tsawon kwanaki da za su kasance masu amfani ga al'umma amin yanzu kuma ga labarai a takaice. Kotun kundin tsarin mulki ta Koriya ta Kudu ta kada ƙuri'ar da aka sami gagarumin goyon bayan tsigi shugabar ƙasa Park Geun-hye mai rikon mukamin babban alkali Lee Jung Mi ya karanta hukuncin da aka yanke daga kotun kundin tsarin mulkin kasa da ke Seoul a yau Juma'a wanda aka yada shi kai tsaye a kafafen yada labarai. Duka alkalan kotun tsarin mulkin takwas sun goyi bayan kudirin da majalisar kasar da suka bayar da ya samu goyon bayan sama da kashi biyu cikin uku da ake bukata na goyon bayan tsige Park daga mukaminta biyo bayan zargin cin hanci da rashawa da kuma yin ko'in kula da lalaci. jihohi shida na kalubalantar umarnin shugaban kasa donald trump da aka sake wa gyara da ya hana 'yan kasashe shida da mafiya yawa musulmai ne shiga amurka jihar hawaii ta gabatar da kara inda take kalubalanta sabon umarnin na gwamnatin tarayya wacce za ta cutar da musulmai da suke zaune a jihar da ke tsibirin tekun pacific sauran jihohi biyar sun hada kawunan su domin kalubalanta sabuwar dokar ta trump wacce ake santa mai gurbinta farko da kotunan amurka suka yi fatali da ita duka-duka da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokaci sai an jima za ku je mu ɗauke da wasu shirin yanzu kafin mu yi sallama da ku muna yi wa iyalan gidan marigayi umar rigiza kwantagura. wato ta'aziyya kenan na rasuwan tukur umar ragiza kwantagura wanda ya rasu a yau juma'a kenan to allah ya ji kansa da rahama kuma ya ji kan magabata duka yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen hausa na muryan amurka musamman ma naziru ahmed hausawa da wanda ta shirya kuma ta bada umarni wato julie gresham kenan da kuma injiniyanmu na wannan lokaci cornelian tina baba ya kuma kiri ke sallama da ku a ci gaba da sauraron sashen hausa na muryan amurka ga shirin yau da gobe zuwa